Yawwa, abin da ya sa na kira ku nan don mu yi magana. Sirri ne amma ba sirri ba ne. To me yasa kika ce sirri ne amma ba sirri ba? Hmm, to sirri ne a zuciyata amma ba sirri ba ne a gurin ku. don ba na tsoron kowa ya ji don ba ni da wata matsala umul kairi a gaskiya zan gaya miki zuciyata ta kamu da son Nazir sosai. Nazir kuma? Nazir dai. Wani Nazir ma tukunna? Nazir dai Nazir saurayin liba. Saurayin liba kuma bakon gidansu. Shi zuciyata ta kamu da ƙaunarsa. Kuma so mai tsanani. Cin amana fa kenan marya, Gaskiya ni ba za a yi cin amana nan da ni ba. To ai dama ba wai na ce da ku za a yi ba. kuma ba cin amana ba ne ta ce kawai ta sa na gaya muku gaskiya in dai halin nan zaki marya ni ba za a yi cin amana ba sai dai na ce Allah ya shirye ki Allah ya shirye ki to Allah ya shirye mu baki daya dama ina so in baka haƙuri akan abu da maka ran nan a ah, wallahi karki damu ba komai wallahi kuma ina dan tafar da wani dan sako ne amma ina son kafin na faɗa maka sakon nawa ina son ka faɗa mu abin da ka ce za ka faɗa mu wato dai a takaice kina so in fara faɗa maka sirrin da ke cikin zuciyata kenan a gaskiyar magana kai tsaye ba tare da doguwar magana ba kyakkyawan halinki su ne suka buɗe mu fadan zuciya na suka dasa min ƙaunarki a gaskiya na matuƙar kamuwa da sanki da gaske a gaskiyar magana shine tun daga ranar da na fara yin ido biyu da kai zuciyata ta fara tunanin buɗe maka wani fegi na daban naka amma sai dai kawai ina tsoro kar in zo na ɗauki kaina in kai inda za a wulaƙanta ni shi yasa na ce bari dan dakata tukunna ai wallahi in faɗa miki gaskiya lokacin da na fara ganin ki sai da gabana ya faɗi wallahi ina son ka ba na ga miki ba haka ne alhaji ai abin da na faɗan nan gashi haka ya zama Kwarai kuwa. Mu bukatan mu da masu haɗu gashi sun haɗu. Kuma gashi abin da muke so ya fara haɗuwa. Kwarai wallahi. Wallahi yanzu dai kawai sai dai mu fara shirye-shirye. Ba batun shirye-shirye ko wallahi ko ba shi ne sai yanzu yankan ta ɗi ɗiba. A haɗa kaya min su kyau. A baya. Mun girma miya sana'a. Haka ne. <laughs> Ba wani gida abin da zai kawo. Yalla bai. ma ba ka tafi kanan ba ne? Eh ban samu tafiya ba saboda wani gaggawan taro ne na haɗu da shi saboda akwai tafiya da zan yi zuwa China sai na tura na zira je wakilci. To san da zuwa. In kin gama ki same ni a office. Okay sir. Gidan da duk lafiya ko? Akwai matsala fa. To to to kalam ni. Eh, wannan wanda ya zo ba shi bane. Eh? Yaron oga ne aka turo. Sunansa Naziru. Don oga ba sai samu damar zuwa ba, ne ya turo shi. Ya ba ba mun tuta wuri ba. Hajiya! A'a. Ai bari za ki rake mun ga magana. To wurin da muke baya ta haihu kamar yaya ba shi bane wallahi sam sam ba shi bane ya da sashe turo to ai shi kenan tunda na ga so ai sun fahimci juna ko ban gani shi kenan ka ga cin banza cin gobe shi kenan me ya nake shi kenan to yanzu ya kake so ai ni ne ma nake so ai ko ya nake so ya kamata mu yi wallahi bari in ga miki wannan magana inda aka hau Tana nan ake ni ne da shan ai da hannuna ko na ɗauka cikin ruwa ne wurin danshi danshi ne to wala a fako ne da shi zan dasa wurin da sanyi sanyi yake inda yabanya zai daga gaba daya amma barin haka yabanya na bushewa dai amma dasa a fako inda shi a fako hauka nake yi wawa ne ni baya da duniya ne da ta zama haka za a yi kawai ya kyauta mana akan wannan shirin ki mana wannan magana a a ba ruwan ki fidda bakin ki ba abin da zaki kaki ce kawai ya da ya mafari mu dauki yarin mu ce mafa bushe shi kawai ba ka da ni. dalili ai da ni alkawarin alhaji na alhaji ne ai jibi aka ce zai zo shi kuma yaro dan bata ba shi da ke kai na yanzu akan sun zuwa cikin da damar cin miya da rama ne na kan bari shi lokaci amma yanzu nake nake tabbatar bashi sha'iri zo shi mulmul ban sani bin na ɗauka shi don alhajin ne za mu warware ta wani hanya ashe ba haka ba ne to ni zan da ya soyayyen babu shi kuma saura ta zo ke bata fuska a kira mata dariya kamar yaya alhaji zaka ce mu karin bata to ki bata gun ba zawo kofi ki bata da yake ki hauka ya ce haka ake yi ni da ubanta in ke ce ke ka haife ta duk abubuwan da muka yi kare a banza a wobi

Na ga kwanaki kina lazimtar kwanakin farin ciki, yanzu kuma da alama kina cikin yanayi na cikin bakin ciki a kwanakin nan. To, ko ke ma kin canja salo ne irin da sauran ma'aikata? Sauya salo kamar ya. Yadda sauran suke yi ba su mai da gidajensu gida biyu, da gurin aiki da kuma gidan. Uba kana zargi na kenan? <laughs> Zargi kuma? To ai in ni ban zarge ki ba, ke za ki zargi kanki da kanki ai. <sighs> Lafiya na ganka yau wani iri, ba wani matsala. dole ne ki gani cikin damuwa wallahi gobe ne nake sa ran zan koma kaduna hmm, haba kai kuwa dan zaka koma nan da kaduna shine kai wani iri wani ai maka wani abu ai da kaduna ai ba nisa ko ka tafi ai zaka dinga zuwa ko liba dole ne na damu na saba ganin ki ko da yaushe idan na tashi yanzu maybe sai sati sati zan dinga zuwa <laughs> sati sati ai kaman kwana biyu ne in dai har na kai na kawo a cikin zuciyarka kullum zaka dinga ganin hotona a cikin zuciyarka kuma zaka dinga zuwa muna haduwa ko <laughs> hakkin bayan dariya har kun gama abin da kuke yi a garin namu ne a'a wallahi mai gidana ne ya dawo daga china zai zo ya anshe ni ya dasa daga inda na tsaya Wai ba damuwa ko? Yawwa, kin san wani abu? Sai ka faɗa. Mm, mai gidana ina ji da shi sosan gaske. Don Allah ki an shi hannu biyu fiye da yadda kika an shi ni. Don Allah ki min wannan alkawari. <laughs> Ka kwantar da ka kaban ka kashe mai da ranar sallah. Da gari ba. Ya, ne gari ba. baƙon gari baƙon gari ga baƙon gari baƙon gari sanda zuwa oga gaskiya muna mutuwar godiya da irin gudunmawa da kuma hidiman da kake wa gidanmu mun gode Allah ya saka da alheri mu ma Allah ba mu ikon kwatanta irin alherin da kake mana amin kai a yaba ma ma ai ya isa a ce ka ji daɗi ko kuwa <laughs> haka ne amma ai sai me yi din za a yi ba masa har ya gamsu wanda baya yi kuma ai sai a hankali <laughs> to fata mu da ya dinga wa iyayen mu kanin mu addu'a muna nan muna yi Allah ji kansu Allah ya kafarsha musu Allah ko gode bana gode wani ina nan zirin kwana biyu bana ganin giftawan shi a gidan nan Ah, Maryam. <laughs> Ko shi sa daga kullum sai kin kawo min ziyara akai akai tun da ya zo gidan nan. Aha ah, ba dai. Dan ina zuwa gidanku kuma sai ya zamana saboda shi nake zuwa. Ah, ko na sani ko tun wannan tsohon soyayya na daɗin da ke ɗan je a ranki ko har yanzu yana da. <laughs> Ina Allah ya tsari tare da shi. Na ciki na ciki in ji Hausawa mai koya ake Hausa dai wani o. <laughs> Kai jama'a. Idan babu takura, ina so in wata 'yar magana da kai. A bismillah mana ba Na san ba ka da aure. Haka ne. Kuma kana so ka yi. Kwarai kuwa lokacin nawa ne dama biyu. lokaci ya yi. Ko? Me zai hana ku sasanta da Luba don na san tana son ka? Aji ana ganin ya kamata a ce an bawa Luba dama, ko? Ta zaɓi wurin da take so. A'a, ba damuwa Abdulsamad. Ku sasanta, na san ita ma tana son ka. Ai haka hajiya, da dai an bawa. A'a, wallahi karkada. Kawai ku sasanta juna. Ba wani matsala. na ji zan kunshi ga ba bangare zan barka ba bangare ba bangare ba bangare ba ba ka sani dole in fara san Yanzu ta yi nisa bugawa take. Kullum Nazir, Nazir, Nazir. yanzu kuma sai ku ce min wa inda wajen abin sama ta ina san fara baba motan fa ya riga da yayi nisa eh, ba na ji baba ba na gani wallahi ba zan iya ba ka tausaya min mana baba ba ka tausaya min aiko aiko duce ki zai buɗe sosai yanzu tare shi da shi dama idan aka ce da kai an faɗi magana ba ka ji ba to dama ai abin da akwai kunni akwai jiki in dai kunni bai ji ba to jiki ne zai faɗa wa kunnan mu muka matsanta miki muka ce ki so wannan to mu din ne kuma ka sake dawowa muka ce kuma ki bar wannan ki koma wani hanya mai bulle ba ba ba babu wallahi ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba ka tausaya min ba ba eh. na idan ba sai kin kin canza mana abin da ce baki ba za ki ga yadda mu da ki wallahi wa inna ilaihi wallahi baba ba zan iya ba wallahi akwai wahala baba ta ta makance wallahi zuciya ta ta makance ta buɗe ido yanzu ta buɗe aini ne a kan wannan billahi wata idan eh, ba da sai kin yi abin da ce a kan wannan wannan ke kasan shan don an yi kuskure kuskure ya kai ba ne raina ne Yau irin abubuwan da muke ta kashe mai. Amma bai fito bili ya gaya mana ya ce ba shi ba. Wannan kyale shi mu bashi Allah. Wannan hoton da gashi ya zo. Zai shigo. Wanda da ke so da ke. Tun muna ce da juna ki canza zuciyar. Ko wancan. Ba a yi mun haka. Ba a yi ba a yi mun haka. Ki lalashi yarki. canza zuciya dama kika fara sara mun allo to na da shekara idan bata koma wancan ba gaba da sai dai zauna haka ne sai zauna ba kowa a gida a san goro ne wannan idan wallahi wallahi bata canza ba wallahi na sai kin ga ban ba bangare ba bangare wani da canza da ta canza Baba, umma ki mishi magana mana umma tafiya yake yi. Na ce ki yi shiru ki kyale shi. Ki bari ya huce ki lallaba shi liba. Ke ma kin sani idan ya hau wannan dokin ba ni ma kaina ba na iyawa da shi. wallahi ma babu zai ba. Wallahi me magana baya canzawa umma. To za ki yi shiru ki lallaba shi ne ko kuma za ki ci gaba da abin da kike yi? Eh? Ke ma fa kin san halinsa? kina jin abin da yake faɗa ya ce da ni da ke zamu bar gidan nan kina faji luma sai dai in tafin barki ana zai aikata ki san shi ba ne ake ma kin san shi dai ko